a lokacin da yake magana babban speto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya ce dalilin ziyartar su yankin kafancen da ke kudancin jihar kaduna da kuma kewaye shine domin a tattauna don samun mafita da shugabannin al'ummomin yankin da abin ya shafa don samun zaman lafiya mai ɗorewa a yankin kudancin jihar kaduna mutane ke da leadership su manyan manyan wanda suke cewa su manyan mutane ne suna wato hakkin mutane na kansu mutane su abin suke faɗi shi samu za gaya ma duniya akan abubuwan da ke faruwa ba ma ƙara su ƙara ya suna hura wuta abu ya fi yayi ya fi zama biyon da kullum bayan ya kammala tattaunawa da shugabannin yankin babban speto janar na 'yan sandan najeriya ya ce rahotannin da wasu kafafen yada labarai ke yadawa a kan kudancin jihar kaduna akwai karin gishiri a cikinsa ya kuma jaddada bukatar ganin shugabannin yankin cewa akwai irin rawar da za su iya takawa da kuma gudunmawar da za su bayar wajen maido da zaman lafiya mai ɗaurewa a yankin kudancin jihar kaduna a ce an kone gidaje 200 ko 300 ko

inda ni da jama'a ta zamu ga an zauna lafiya nan shine yadda wayanan fulani a daji suke a wuri duk mutumin da ke cewa yanzu a nan a gunduma goska yana zama jin dadinsa muddin da nan fulani suna cikin dajin babban speto janar na 'yan sandan najeriya ya jaddada kudirin 'yan sanda na ganin sun kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma sannan kuma ya tabbatar da cewa hukumar 'yan sanda ta najeriya za ta kafa wani sansanin 'yan sanda a garin kafancan domin maido da zaman lafiya da kuma magance duk irin wata matsala da ka iya tasowa a yankin kudancin jihar kaduna ƙarshen rahoton kenan